gwamnatin amurka ta fara tambayar baƙi masu shiga ƙasar ziyara su bayyana kafofin sada zumuncin da suke amfani da su a wani ƙoƙari na gano 'yan ta'adda ko masu shirin aikata ta'addanci tun farkon makon jiya baƙin da suke shigowa nan amurka daga ƙasashen da ba sa buƙatar biza aka fara tambayar su irin kafofin sada zumunta da suke amfani da su da kuma sunayen da suke amfani da su a kafofin duk da yake ba dole ba ne sai mutum ya bayar da bayanansa ba jami'ai sun ce ba za su hana mutum shiga amurka ba a dalilin yaƙi ba da wannan bayanai wannan yunkuri dai ya janyo suka daga wasu cibiyoyi da ke kare 'yancin walwalar jama'ar demokaradiyya da kuma kamfanonin fasaha matakin da suke cewa ya saba 'yancin magana da bayyana ra'ayi